tun kwanaki uku da suka gabata aka killace dandalin eagle square da kuma duk wata hanya da ke zuwa tsakiyar babban birnin tarayya abuja wadda a turanci ake cewa 3 arm zone domin tabbatar da tsaro da kuma kare abin da ka iya zuwa ka dawo da zai iya kawo matsalar tsaro tun da sanyin safiyar ranar litinin ne da kimanin karfe bakwai da rabi baki na gida da kasashen ƙetare da shugabannin gwamnati da wakilai na al'umma daban-daban suka fara tururuwa zuwa dandalin Eagle Square wanda za a rantsar da shugaban kasa goma sha shida na nigeria Da zuwa karfe tara hafsan hafsoshin tsaro suka fara zuwa da kuma inspector janar na rundunar 'yan sanda sai kuma shugabannin majalisar dattawa da ta wakilai waɗanda dukkaninsu aka kaɗa masu take na ban girma kuma daidai karfe goma ne shugaban kasa mai barin gado da kuma mataimakin shi suka iso wannan dandali inda su ma aka masu wannan take na musamman wanda a iya cewa shine na karshe a matsayin su na shugabanni. kuma da karfe goma da kimanin minti 28 ne aka rantsar da mataimakin shugaban kasa kashin shatima wanda ya sha rantsuwar kama aiki bayan kimanin mintuna biyar aka gabatar da abinda kowa ke jira shine rantsar da sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya tashi ya tsaya tsam tare da uwar gidansa Olurumi don rantsuwar kama aiki wanda alƙalin alƙalai na kasa Justice Kayode Ariola shine ya bada wannan rantsuwa. Federal Republic of Nigeria. ƙolorowar bikin ba da rantsuwar da ita ce lokacin da sojoji suka gabatar da wani fareti na musamman musamman na cire tsohuwar tutar da ake amfani da ita la'anta cewa mulkin buhari ya kare da kuma sanya wata sabuwar tutar wadda ke alamta cewa sabuwar gwamnati ta amshi mulki kuma ba tare da bata lokaci ba aka ba tsohon shugaban kasa muhammadu buhari wannan tsohuwar tutar wanda ba tare da ɓaukaci ba ya ɗare wata mota da ke jiran shi da jeep ya kuma kama hanyar airport wanda zai wuce daura a jihar katsina daga nan sai sabon shugaban kasa ya ɗare wata mota da ke jiran shi inda ya duba faretin sojoji da 'yan sanda akalla 250 da suka yi fareti na musamman cikin kaya masu launi daban-daban da ke alamta kowane irin aiki suke yi. An kuma gwangwaje da kaɗe-kaɗe da raye-raye musamman na yankoki shida na ƙasar nan da nuna yadda Najeriya take da ƙabilu da kuma mutane daban-daban. Da ƙarshe, Bola Tinubun ya gabatar da jawabinsa. wanda ya jawabi kan abin da ya shafi haɗin kan ƙasa da kuma gina ta da kuma alƙawuran da ya da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan ta hanyar yin wasu garin bawul da tsare-tsare wannan rana ce mai tarihi a tarihin najeriya na rantsar da shugaban ƙasa na goma sha shida bola ahmed tinubu a nan dandalin eagle square abin da ya rage 'yan najeriya su gani shine irin alkawuran da bola ahmed tinubu ya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe ko waɗannan alƙawura za su cika lokaci ne zai tabbatar da haka daga nan tsakiyar birnin tarayya abuja a dandalin eagle square hassan umar faruk labaran liberty